عباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تدير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a muna bi ga watan jimada ula wanda shi ne wata na biyar a cikin watannin musulunci hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da goma ga watan biyu shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci ƙasaitacce wannan mu'assasa mai suna abubakar as-siddiq Allah ta'ala ya tsara masa yadda wannan karatu yana zuwa daga wannan unguwa ta daure ne wato sabuwar kaduna milonian city a daidai wannan lokaci muna karanta littafin babban malami imam annawawi allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama allah madaukakin sarki ya sa ya huta a satin da ya wuce mun karanta hadisi na biyar yayin da muka tsaya muka yi tarjama na as-siddiqatu bintu siddiqa mai gaskiya ir mai gaskiya ita ce na Aisha Allah ya tsara mata yadda wacce Allah subhanahu wata'ala ya barrantar da ita tun daga saman sammai guda bakwai wato hadisin na Aisha Allah ya tsara mata yadda bayan mun gama wannan hadisin sai muka ce to yau da mu fitar da ma Yusufa domin al-hadith daga nan sai mu ɗora mu ci gaba an fahimta ai wannan hadisin al imam ibn rajab al-hanbali bayan da ya kawo shi yace wa hadal hadith wannan hadisin fa da muke ganin sa aslun adimin min usulil islam asali ne babba daga cikin asali na musulunci wa huwa kad mizan lil a'mal fi zahiriha yace wannan hadisin kai ka ce shine ma'auni wajen aikin da ɗan adam zai yi na fili kama kamar yadda anna hadisa al'amalu bin niyyat hadisin da muka karanto a farko hadisin al'amalu bin niyyat mizanun lil a'mali fi batiniha shine ma'auni wajen aikin zuciya da ka a aikin da muke da shi na musulunci da aiki na zuciya da aiki na zahiri to hadisin innamal a'malu bin niyyat shine mizani ma'auni na aikin da ke cikin zuciya wannan hadisi na na na Aisha Allah ya kara mata yadda man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun shine kuma mizani na zani yanzu idan mutum ya zo yayi sallah mizani na zuciya shine yayi dan Allah ko ba dan Allah ya ba ba wanda yake da ikon ya gane wannan amma idan yi sallar a fili idan ya yi ta akan wannan, manzan Allah ko ya saba ma za ka iya gane ina fata an fahimta don haka kamar hadisin musu da ya shigo yana sallah a masallaci annabi yana kallon shi sai dai gama yake ka sake sallah ba kai sallah ba sai da suka yi haka har uku sannan ya ce na rantsi da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin sallah ta wuce haka ba sannan annabi ya tashi ya ce masa ka ga yadda ake yin sallah yace fa kama anna kullu amalin la yuradu bihi wajhu Allah ta'ala kamar yadda duk aikin da mai yin shi bai nufi Allah da shi ba walaysa li amilin fi thawabun dan haka ko yayi wannan aikin ba lada a ciki fa kazalika kullu amalin la yakunu alayhi amru Allah wa rasulihi haka duk aikin da wani in ba Allah bane ya sa shi ba annabi bane ya sa shi ce to fa huwa mardudun ala amili wanda ya aikin an mayar masa ba za a karba da haka ana buƙatar wanda zai bauta ma Allah sai ya haɗa abu biyu sai ya yi aikin dan Allah sannan sai ya yi aikin akan karantawan manzon Allah hukuncin cewa wani ya yi dan Allah wani bai yi dan Allah wannan abu ne na zuciya babu wani mutum a cikin mutanen duniya da yake da daɗi ya leko ya gane haka wannan sai an tafi lahira amma ka yi daidai a zahiri a abin da gabbe ke ko ba yi daidai wannan za mu iya ganewa ina ba ta fahimta wannan za mu iya ganewa gani na ido ka zo kana sallah kif kif kif ka tashi ana muna kallo sai mu wannan zahiri ya saba ma sunnar annabi dan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ainihin wato sallah ba shi yasa mutane su rike wannan ka'idan dan kai aiki dan Allah al-ikhlasu wa da gulayat ikhlasi shi kadai ba zai kwace ga gaban Allah ba sai kuma kaya aikin akan karanta wan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wani malami yake cewa man kana yarda bu fin najati fa ma la bu ghairu ittiba'i al-mustafa fi ma ata zaka sabil al-mustaqim wa ghairu usul al-dalalati wal ghawayit war rada fatba kitab allahi wa sunan allahi sa'at fa zaka inni tabata huwa al-huda ودع السؤال بلم وكيف فإنه باب يجر ذو البصيرة للأعمى الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قام yace man kare yargabu duk wanda yake kwaɗayin ya je gaban Allah ya tsira lani lafiya lau fin najati kuma lahu ba shi da wani abu zai tibai al-mustafa fi ma sai ya bi annabin zabi cikin abin da annabin ya zo da shi bin annabi wajen aiki ce za yace zaka sabilul Mustafi. wannan ita ce hanya miƙaƙƙiya madaidaiciya sambal zaka sabilul mustaqim wa ruhu. abinda ba wannan ba kuma su subulul dalalati wal gawayati war rada ita ce hanyar halaka sai yace fatba kitaballahi da ka bi sunna kabi littafin Allah wa sunan allati da kuma sunna ta annabi wacce sahhat ta inganta idan ka rike littafin Allah ka rike sunnar annabi ba za ka initta ba ta huda wannan idan ka bi shi ne ka bi shirya yace wa da'i su'ala ka bar tambayar da ta shafi littafin Allah da sunnar annabi bilan wa kaifa ka tambayar su ya kaza to ya kaza kaza yace domin fa innahu babu duk abinda Allah ya hukunta annabi ya hukunta mutum ya matsa tambaya ya kaza ya kaza yace babu yajru zawal basirati bil ama mutumin da yake yana da kaifin basira idan ya nace a wannan babu sai ka ga ya makance ce yadda kili ga gaskiya ya kasa mutu mutanen annabi Musa mai ya ja masa matsala wa idza qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara an yi kisa aka ce su je su yanka sanuwa su dauki wani abu na jikin sanuwa su daki wanda ya mutu zai tashi ya faɗi cewa wani ne zai kashe ne dan ya ci gado ba shi kenan ba kawai sai suka ce a tattaka duna huzuwa wato musa ka rena mana wayo kai faɗin renin wayo an ce an yi kisa ka faɗa kai ka ce ka hukuncin shi sai ka ce a ji a yanka wata sallah annan musa ya ce kala a'udhu billahi an aqula min al-jannah tunda an ce ya siya ka sanwa ba sai suke ba kawai sai suka zo to qalu lana rabbaka yubayyin lana ma ai mana bayani wata irin sanya قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ba budurwa ba, sannan ita ba بدروابا سنة إتبع صوبابا عوان بين ذلك فقالوا ما توما suka ƙara dawa ƙani duk da na rabba yi bai lana malam wa to wani launi baka ko fara ko ja ko shuɗiya kuwa qala innahu yaqulu innaha baqaratun qala duk da na rabba yi bai lana malam wa وقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتئ لونها تسر النبي suka ƙara dawa ƙalibu lana rabbaka yubayyin lana ma ni innal baqara tashabaha alaina ka ƙara fa bayani ba magana mun shanin suna rikice mana wa inna insha Allah la mutu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusiru al-ard wa la tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha qala al-ana ji'ta wa ma kadu da irin wannan kwakwale kwakwalen shine wa da'i su'alar bilan ko kai fa innam babu yajru zawal basirati lil ama da yi ce addini idan an ce addini fa shine ne mamalar rasulu wa sahabu abinda annabi ya faɗa aka sahabbai suka gane wattabi'una da wanda suka bi sahabban wa man manahijahum kafa da wanda suka tsaya akan tafarkin waɗannan ainihin wato mutane wannan shine yake daga ciki da ka duk wanda ya aiki ya sabawa karantawar annabi kowa yi a duniya in aikin na zahiri ne za mu iya gani don wannan hadisin yana da alaka da aikin zahiri amma abin da yake da zuciya ya yi don Allah ko ba don Allah ya wannan kuma tsakaninsa da Allah ne da haka in ka haɗa wancan hadisin da wannan hadisin da wannan ne za ka fitar da sakamako babu wani mutum a doron duniyar nan ti yadda ka ga yana kyakkyawan aiki za ka yi masa hukunci ke cewa ɗan aljanna ne in dai ba Allah ne ya faɗa ko annabi saboda baka san abin da ke zuciyarsa ba dan Allah ya ko ba dan Allah ya ba baka da tsinkaye akan wannan amma mutum ya yi aiki ya kalafa musullar annabi in ba dan Allah ya in aiki ne na zahiri kana kallo zaka iya gane cewa wannan aikin an sabawa karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato a cikin ta Allah ta'ala ya shirye da da haka wa kullu man ahdatha fi duk wanda ya farar da wani abu a cikin addini malam ya azan bi illah abinda Allah bai yi izini bai ci ayi da kuma annabinsa to fa laysa min ad-din fi shay'in wannan abu ba shi daga cikin addini fa'idojin da ke cikin wannan hadisi wanda za mu fitar fa'ida ta farko shine anna ad-din mabnahu ala shari'a wannan addini namu na musulunci ana gina shi ne akan shari'a babu yadda za a gina abu a ce wannan abin addini ne dole sai in ya zamanto a kan shari'ar musulunci aka gina shi domin shi kan shi annabin Allah ce masa su sun mata'alna ka ala shari'atin min al'amri sannan muka sanya ka a kan shari'a kuma umarni daga gurin da haka Allah ya ce masa fattabi a kai ma ka bi shari'a da haka wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu duk wani yanda yake da son zuciya wanda shi bai ma gane shari'ar ba Allah ya ce wa annabi kada ya bi shi wannan shine abu na farko abu na biyu wanda ke cikin wannan hadisi na fa'ida shine anna kullama uhdisa fi dini duk abin da aka fara a cikin addini malami azan bi illa abinda Allah bai yi izini bai ci ayi to batil banna ne kuma mardudun ba za a karbe shi da ka ji ka ga mutum yayi wani aiki aikin ya burge ka tambaya annabi ne yace ayi idan ba Allah ne ya sa shi ba annabi ne ya sa shi kowa yake aikin kar aikin ya burge ka taka shi kai ka wuce ka kada ka bata lokaci akan ana fahimta to shi yasa duk wanda ya kirkiro wani abu ya ce addini ne in kai masa tambaya guda biyar kafin ya zama addini ba zai iya baka amsa ba yana masu damar mutane da harkar muridin nan wani ya zo ya kwana yana wani ya karfe goma sha biyu wani ya zo ya tashi wani ya karanta albuta da ɗan ƙarari ba Allah bane ya sa su ba annabi bane ya sa su wanda in ka tambaye mutum akwai bambanci san annabi tafin maulidi da ba akwai mutanen da sun raye a duniyan nan sun fi kowa san annabi sun koma zuwa ga Allah ma ba su ma san wannan maulidin ba amma yau an zo an dauke shi ya zama shine ma'auni na gane masoyin annabi da makin annabi in ko da shine ma'aunin gane masoyin annabi da kin annabi to da wanda ya kamata ya zama to su ne a farko a kan shi sahabbai wanda ko kiyarwa ke ku kasha ko mai kasha ba wanda ya sa wannan al'ummar ya fito da a wacewa ya fi sahabbai san annabi ƙarya ke ko dan wata mata ne shi kuwa babu shi da haka duk wanda ya kawo wani abu ya ce addini ya ku tambaye shi Allah ne ya ce ayi ita ce tambaya ta farko idan ya ce Allah madaukakin sarki ne ya ce ayi sai ya faɗa gurbi sai ya faɗi inda annabi ya ce a yi in ya ce Allah ne ya ce a dan duk aikin da Allah ne ya sa ya ce a yi to sai kaga ya cika wannan sharaɗin guda biyar wa ya ce a yi ɗaya kenan na biyu a ina za a yi ko kuwa na uku ya za a yi kaifiya yadda za a yi na hudu wani lokaci za a yi na biyar idan an yi me za a samu in dai ibada ne Allah ya turo annabi da ita to dole sai ka same ta da wannan shari'a waye ce ayi ke kenan na biyu ya za a yi na uku a ina za a yi na hudu wani lokaci za a yi na biyar idan an yi me za a samu ba ka bane to duk wanda ya kasa baka amsa akan wa'annan abubuwan guda biyar to ka rabu da shi wanda kai kawai zai shi yasa za ka ga abin gashi nan kawai kowa sai yadda ya ga dama ko kuwa da wanda ya karanta alburda da wanda ya kwana yana kiɗa ya tashi aka yi tildown ba wani wanda ya sa su shi wanda ya karanta alburda ba shi da nassin da ya sa shi shi ma wanda ya kwana yana kiɗan ba shi da nassin da ya sa shi da aka kai baka isa ka ce kai mai sa kai tara shi ma sai ce kai mai sa kai tara tunda duk Allah bai sa kowa ba kuma wallahi in dai ibada ce Allah ya sa mutane ce su yi za ka ga daidai lokacin ita ce ake yi a nan kuma ita ake a can bari ba ku misali idan tara ga wata ya zo na watan almuharram da goma ga wata musulmi mai suke ta tasu'a da mai da ashura da wanda yake kaduna da wanda yake kano da wanda yake katsina da wanda yake saudiya da wanda yake amerika da wanda yake ingila sun yi tarayya ibadar iri ɗaya ko ba iri ɗaya suke ba amma wanda suka saba wa sunnar annabi a wannan jami'a tara ga wata da goma ga wata da ba azumin suke ba ka kalla ka gani za ka ga abin da ake yi a can ba shi ake a can ba in ka ga wani ɗan shi'a a can yana yankar jikinsa sai ka ga shi kuma na garin ku tattaki yake tattakawa yake saboda wancan ba wanda ya sa shi yankar jikin shi ma wannan ba wanda yawa shi yasa sai ka ga ibadar ba inda za a yi zaman to wancan da wannan ta dan duk ba Allah bane ya su amma inda annabi ne ya ce a yi to dole sai ka ga da wancan shi da yake a can da wannan sai ka ga ibada ta yawa ta yi daidai iri ɗaya ba za a samu bambanci ba ina fata ta fahimta Allah ya sa mu dace sannan abu na uku annad dinin ladhi shara'ahu Allahu maqbulun indahu addinin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya ce a yi idan mutum ne ne addinin da Allah madaukakin sarki zai karba da haka yake shara'a lakum min addini. ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku addinin wanda da shi ne ma annabi nuhu wasiya sannan wallazi auhayna ilayka da wannan addinin ne muka yi maka ainihin wato wasiya abu na hudu anna kullama wafaqa shar'i Allah min al-ibadati wal duk abin da ya dace da shari'ar Allah da kuma ainihin wato kulle-kulle to sahihun shine abin da ya inganta wa kullu ma khalafahu duk abin da ya saba masa to ba badilun ne. abu na biyar umumul hadith wato gamewar wannan hadisi ne dullu yana nuni ala butlan kulli salatin wa siyam akan duk wani azumi da aka yi da duk wata sallah da aka yi ta baci manhiyun an kuma an hana wa butlan kullu aqdin manhiyun an da kuma batin kowace aƙida wacce aka yi hani Don mutum ya zo yi sallah ba sashi a ba in ya aikin banza ba shi da lada in ma ka taɓa layara sai an tambaye ka waye saka a akwai ɗan kwaya ɗan kobado su a addini yadda ka san in shi yasa a babi za mu je kan hadisin irbad ibn sariya bid'a guda biyu ce akwai bid'a idafi ita take da wahalar sha'ani ita take da wahalar mamaki bid'a idafi wacce ce bid'a idafi ya tabbata Allah ya ce ai wani abu sai sai mutum ya zo ya rabu wani abu da wannan abin da Allah ya ce ai idan ka taba wannan bid'a sai turo maka sai ce wannan abin ke yara akwai wani musulmi da bai yarda da zikiri ba amma an ɗauko wasu zikirori an sa su a mahallin da ba Allah bane ya sa su ba annabi bane ya sa su idan ka taba su sai mutum ya ce to baka yarda da zikiri kana faɗa da wa kana faɗa da zikiri haka zai ce maka an fahimta yi idan mutum yanzu ya zo an sa shi liman idan za a tara sallah mai ake sai ya salatin annaba abu ya ce ita ce ya kama ka ce mai a'a ba haka ake zai ce kawai ya zai fahimci kai makiyin annaba ne duk da ya yi salatin annaba kawai ba sai ka kwaɗa kabara kawai ka shige ba ya yi kayan kabara idan an yi kafara me ya kamata yi ba sai fatiha ba sai idan ne fara ibrahimiyya ya ce wallahi ba zai fatiha ba ya ce ai Allah da mala'iku ma suna wa annabi salati saboda haka shi fatiha zai karanta a matsayin ne salati zai karanta a matsayin fatiha in ka ce ba daidai ba ne ya ce dama ya samu labari ya ga wani gani gani cewa ba ka san annabi kuma bai tabbatar ba sai yau in ba dan haka ba dan me nima ma annabi salati kace ba to irin wannan bid'a ita take da wahalar magani a cikin iziya malam mai iziya da ya zo a babin yanka cewa idan mutum ya zo zai yanka kawai abin da zai ce bismillah ya ce kakka ƙara ar rahim ya ce ƙara ar rahim bid'a ne dan Allah bai sa ka ba annabi bai sa ka ba da haka wani idan ka ce mai wannan arrahman arrahim din bid'a ne sai ya juya ce inna lillahi wa inna ilaihi jama'a kun ji wai yanzu a kira sunan Allah ma a ce arrahman arrahim ya zama bid'a to jama'a idan kiran su sai ga yana neman agaji jama'a idan kiran sunan Allah arrahman arrahim ya zama bid'a to me kuma za a duniya zama addini sai hada ka rikici da mutane shikenan sai baka kai ba kana inkarin a kira sunan arrahman arrahim ba ne a'a yanzu wannan gurin ba muhallin shi ba ne. an fahimta ai wannan yana da gaske. sannan annal kullul bid'a dukkan bid'a al-i'tiqadiyyatu wal amaliyatu batilatu bid'a ta aqida akwai bid'a ta aqida duk wata aqida da aka kirkira wacce ta sabawa aqidar da annabi ya rayu akai da sahabbai yanzu ta zama bid'a ta aqida ga sanan kuwa a bangarori daban-daban bid'a cewa sahabbai sun kafirta wannan bid'a ce ta aqida bid'a ta kaza bid'a ta kaza wannan bid'a ce ta aqida sannan da bid'a ta aiki dukkan su batacciya ce yace ka bid'atu ta'til kaman bid'a ta kore ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya tabbatar wa da kanshi wal irja kaman bid'a ta irja'i sannan wa nafil qadr da kuma kore kaddara والتكفير بالذنوب ده بدعة تكافر تمتاني سوى سنية ذنبي والعبادات البدئية ده كما عبادة حنية بدعة ديك وانا كما متن أنا كما صلى يديو yace to a karanto salatin annabi goma goma inna a daina goma goma wace ce kowa ya tashi Allahu alam zikirin da annabi ya ce ai bayan sallah ba yake ba, kuma ya zo ya kawo wani abu ya saka a gurin ba haka ake ba to duk lokacin da aka kashe kaga wata bid'a ta zo ta zauna ta in ba sa ba sai an kashe wata sunna ta annabi sannan take samun zama a gurin sannan take zuwa ta zauna abu na bakwai butlanu kullu sharrin wa sulhi yahillu haraman wato bacin kowane sharadi da kuma sulhu sharadi ko sulhu wanda zai halatta haraman ko ya halatta halal abu ne wanda yake haramun ne a zo yin sulhu ko a sa sharaɗi sharaɗin yana abun haram ne amma sharaɗin ya halatta halal abun Allah ya haranta shi amma sharaɗin ya haram ya halatta abin da Allah ya ya haranta ko abun Allah ya halatta shi amma wannan sharaɗin da wannan sulhu ya haranta abin da Allah madaukakin sarki ya halatta wannan ba za a yarda da shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma kana mirshad laysa fi kitabillahi fa huwa batil duk abin da ya kasance na sharadi kai yana wuce ta nan mata duk abin da ya kasance na sharadi wanda bai cikin littafin Allah fa huwa batil to banna ne wa in kana mi'ata shart ko da ya zama to sharadi guda ne. abu na tara ko na takwas shine al-isharatu ila wuqu'il bid'ah wannan hadisin ba da annabi ya karanta yana daga cikin abin da ke nuna mu'jizar annabi ishara yake yi cewa bid'a za ta auku cikin al'umma shi yasa yake man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahadatha fi amrina ma laysa hadha fa huwa min fa huwa radd ishara yake cewa lalle fa bid'a za ta auku za a samu wanda su ne producer din su za su kirkiro bid'a sannan za a samu wanda su kuma su za su yi aiki da wa da bid'a sannan annan na haya, idan hani aka same shi yaftaril fasada yana hukunta cewa aiki ya lalace da an hana ka an ce karkai abu kana yi to mujarradin yi yana hana yana lalace wannan ainihin wato aiki sannan annal annal anna anna hukm al hakim la yughayyiru wato anna hukm hakim hukuncin mai hukunci la yughayyiru ma yadullu alaihi shari'u fil batil baya canza abin da shari'a ta yi nuni akan shi na banna don wani mutum shugaba ne shi ya zo hukunci akan wani abu matukar Allah ya haramta wannan abin. hukuncin shi bai sa abin ya tashi daga haram ya dawo halal ba zai yi ba shi dai kawai yayi abin da yi na ainihin wato shirmansa sannan anna min anwa'i uqubatiz dhunub yana daga cikin uquba ta zanibi shine hubutul amr wato idan kai aiki ya lalace sannan wa fawatil maqsud sannan abin da kake nema ba za ka samu ba me yasa akwai mutanen da Allah zai ce wa qadimna ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba'an mansura za su je tarin tirin aiki mai yawa a gaban Allah amma suna gani za a mayar da aikin ya koma kura a shekar da shi saboda saboda abin da ya faru wannan wani nau'i ne na zunubi sannan wannan zunubin ya ja musu lalacewar aiki sannan in sun yi ne dan suna neman lada a wurin Allah ba za su samu ba shehu usman dan kodo ya kawo labarin wani mutum a cikin littafin sa wasiqatul ikhwan wannan mutumin idan an gama sallah tasbihi ba talatin da uku ake ba tahmidi nawa takbiri nawa uku. sai a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to shi in ya tashi sai ta takbiri dari ta hamili dari sannan sai tasbihi dari kaga ya yi dari uku kenan sannan ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wata rana kawai ya kwanta sai mabarkin an tashi alkiyama da aka tashi alkiyama masu tasbihi suka zo suka yi ana biyan kowa sai da aka gama biyan kowa ka shi aka ki biyan shi ya zai ya ce to ai shi ya kamata a fara biya tukunna domin shi ɗari ɗari yake yi waɗannan kuma talatin da uku suke da aka shi da yake yin ɗari shi ya fi cancanta a fara biya kafin a biya waɗannan sai mala'iku suka ce to ai kai yadda kai ba hakan mai shari'ar ya zo da ita ka yi overdose da aka yi sai na tashi daga bacci a firgice na tashi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi fastakin kama umirka kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wannan yana daga cikin kofofin da ibn qayyim ya ce Allah bai taba sa dan adam ya abu ba sai ya zo sai shi dan ya zo maka ta kofa ko ya saka ka ƙara ko ya saka ka rage ya ce da wanda ya ƙara da wanda ya rage idan suka yi bauta wa Allah duka Allah bai su sai wanda ya daidai da yadda aka sa shi yi ita ce magana malamin ahalini da ya ce wa ya kifa inda amrihi wa nahi ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka hana shi ne fasadin kama umarta kai ma annabi ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni ba ruwan Allah bai san ka ƙara mai bai san ka rage in ya ce sallah asuba raka'a biyu yake so a yi kar ka zo ka ce yi saboda kore-kore kakkarfa ne zan iya yin takwas billahi lalli takwas zan yi wallahi kana tsara ɗaya ta zama uku Allah bai so kuma in ka kuskura ka rage maimakon bi ka zo kai ɗaya shi ma Allah bai so fiyin ake bukata sai ka yi bi shi ne fasta in kama umarna to sai mutane sun gane wannan ababun addini sannan za a daina wahal da su sannan abu na goma sha biyu zan mu. man yuhdisu fi dini akwai zargi a cikin wannan hadisi akan duk wanda yake kirkirar wani abu a cikin addini dan annabi ya ce mardudun a mayar masa sannan abu na goma sha uku an dina laysa bir ra'ayi istihsan wannan addini namu na musulunci ba ba ganin dama bane kuma ba wai kawai kowa ya zauna bane sai ni ina ganin abu kaza ya dace a'a ina ba a bukatar dacewa kan in aka bar kowa kawai a ni abu kaza ina ganin ya dace ya zama addini wannan ma to da haka ai kowa yana ganin akwai abin da ya dace a gure shi sai aka ce kai ka bar dacewa kai ma ka bar ta ba a bukatar ta Allah ya ɗauki wanda ya fi kowa cikakken hankali sannan ya haɗo shi da wahayi ya turo shi saboda kai ba a buƙatar dacewa ka dacewar daga gurin Allah ko annabi ake santa shi yasa aka ce to abu annabi kuma a yi masa biyayya mutlaka ɗari bisa ɗari za a bi shi ba garwai ba sulki sannan abu na goma sha hudu an isharatu ila kamaliddi wannan addinin yana mana nuni cewa fa addinin musulunci ya cika saboda cikarsa ne annabi ya ce man ahadasa fi amrina ma laysa hada minhu to fa huwa raddu man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa min raddu duk wanda ya fara da wani abu cikin wannan addinin wanda ba mu muka sashe ba inda annabi ya ce to an mayar masa ba za a karba ba Allah ya faɗa mana ya yace al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum sai yace fala takshawhum shauni sai yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum da islam dina wannan shi ne hadisi na wato uwar mu'mini Allah ya kara mata dana na Aisha Allah ya ƙara mata yadda za mu tafi hadisi na gama al sadis hadisi na shida shine an abi abdullahi an-nu'man bin bashir radiyallahu anhu ba haka tunda kaji ya ce radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda kenan shi sahabi ne babansa ma sahabi ne ya tabbata a cikin siru a alamin nubala na al-imam az-zahabi ya kawo tarjamarsa ita ce tarjama ta sittin da shida ya ce an umar bin bashir bin sa'ad bin al-ansari mutumin madina ne ya imamu zahabi da ya tashi kawo tarjaman su ya al-amiyu shugaba Ya ce alimu masani sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sahabin annabi wa ibn sahibihi dan sahabin annabi abu abdullahi kamar yadda nan ya faɗa abu abdullahi sannan wa yuqalu ana ce masa abu muhammad Al'ansari mutumin madina al-khazraji mutumin Khazraji, Ibn uktu abdullahi bin rawaha dan yar uwar abdullahi dan rawaha shahararren mawaƙin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka kashe shi a yakin mu'tad wanda za su tafi yaki annabi ya nada mutane guda uku yace in an kashe wani sai wani in an kashe wani sai wani in an kashe wani sai wani wani mutum yana ji ya ce wa'annan mutanen zai wahala idan wani a cikinsu zai dawo da haka annabi yana zaure a garin madina allah ya nuna masa ga abin da yake faruwa abin da yake faruwa na yaƙi ya ce wani ya ɗauki tuta ya ɗauki tuta ya yi yaƙi ya yi yaƙi an kashe shi ya yi shahada ayya tuta za ta faɗi wani ya ɗauka to cikin mutanen nan guda uku akwai abdullahi bin rawa kuma yana daga cikin mutanen da allah ya ba su harshe wurin kariya akan annabi idan an masa waka da haka Allah ne ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawu a ba wanda ke yi su sai wawaye halakakku ya ce alamtar annahum fi kulli wadin yahimun ba ka ganin yadda suke fadawa cikin wani irin kowane kwari na halaka wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma suna faɗar abin da ba su aikata sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati banda mawakan da suka yi imani suka aikata aiki mai kyau irin su Abdullahi bin Rawaha irin su Hassan bin Sabi wa amilu salihat sannan suka yi aiki mai kyau sannan wa zakarullaha kathira kuma su suna ambatan Allah da yawa sannan wa tafaru min ba'd ma zulim kuma su suna daukar fansa ne a wajen waka su bayan an cutar da addini ba ka kawai suke tashi ba sai ta waka sannan ba irin wannan waƙar da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da rerewa ina ba irin ta suke ba waƙa ce ake yin ta da yin ta kasan waƙa ce ta ilimi da karatu kamar baitocin da muke da na malam ali na mangi na Zariya, ai daga jin wa'annan asirorin kasan cewa wanda yi su mai karatu ne an fahimta yi ba ba na cashewa ba eh ba hari ido ba abdullahi wato nu'manu bin bashir ya ruwaito hadisai musnaduhu mi'atun wa arba'ata ashara hadisan ya rawaito hadisi dari da 114 ittafaqa lahu ala khamsin imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi biyar wa munfarad al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi daya imam muslim ya rawaito hadisi guda hudu da Umar bin Bashir ya rawaito shahida Abu Badr baban Nu'man bin Bashir ya halarci yakin Badar mahaifinsa to yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar wa wulida nu'manu an haifi nu'manu bin bashir shekara ta biyu bayan an yi hijira wa sami aminan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji karatu daga bakin annabi wa udda an kirga nu'manu bin bashir min as-sahabati as-sibyan bin tifa cewa yana daga cikin sahabbai kanana da haka da hijira shekara biyu aka haife shi kenan ka iya cewa tsara ne na hasan na wato hasan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Nu'man bin Bashir wato ɗansa ya karɓo ilimi daga gurinsa shine Muhammad sannan da Imam Sha'abi da Humaydi da Abdurrahman Az-Zuhri da kuma Abu Salam da kuma Simak bin Harbin da Salim ibn abin da abu kilaba ɗaya daga cikin ɗaliban kuma an san maliku abu kilaba tuljurmi wanda muka sha ba da labarin shi a munasabobi da dama wanda ya yi abubuwa na ban mamaki a rayuwarsa abu kilaba tuljurmi abu kilaba tuljurmi yana daga cikin mutanen da allah subhanahu wa ta'ala ya musu jarrabawa a rayuwarsu jarrabawa wacce take mai girman gaske gaske ɗaya daga cikin magabata ya ke cewa wata rana na yi ɓangaren misra inda aka ajiye tantuna inda sojojin musulunci suke don kariya akan boda ka a hauro a shigo kasar musulunci Ya sai na gangara wani rafi ce kawai sai na ga wani mutum ba shi da hannu bai da ƙafa sannan baya gani kuma da gari yake ji amma yana cewa Alhamdulillahi hamdan shi shukuraka alama an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin min khalqika yana cewa godiya Allah ta tabbata kuma ina roƙon karfafe ni in gode maka akan ni'imar da kai mu kuma ka fifita ni akan da yawa daga cikin halittun ka yace wallahi sai na ƙarasa gurin mutumin nan na tambaye shi naji wai shin wannan mutumin da yake wannan maganan wani ilimi ne ko ilhama a kai masa ya zo yi masa sallama ya masa bawan Allah ya ce ba na ganin wani nau'i na bala'i a duniya da Allah ke jarraba ɗan adam da shi ba sai sai da naga Allah ya jarrabe ka da shi amma kuma duk da haka kana cewa Allah ya karfafe ka ka gode masa akan ni'imar da ya maka sannan ya fifita ka da yawa daga cikin halittunsa wacce ni'ima Allah madaukakin sarki ya maka sai ya ce masa wallahi ka ganna a wannan halin ya ce eh law arsalallahu alaihi sama'a nara da Allah zai sako wuta daga sama a kaina sannan ya umarci duwatsu su zo su niƙe ni ya umarci teku ta dari in ƙasa ta dari in shiga ya umarci teku ta zo ta tafi da ni ya ce matuƙar Allah ya buɗe min bakin da zan buɗe in ambace shi ba abin da zan ƙara ma Allah in ba godiya ba ya ce masa bawan Allah ya ce yanzu idan na nemi taimakon ka za ka taimake ni ya ce ai ba na tsammanin a doron duniya yanzu akwai mutumin da in an taimake shi taimakon shi samun lada ne a gurin Allah kamar ka ya ce to don Allah akwai yaro na da muke tare da shi a nan shi yake ba na abinci shi yake min kaza shi yake min kaza ya kwana uku ban ba ka nemo min shi mutumin nan ya tafi ya nemo yaron nan bai tafiya doguwa ba kawai sai ga yaron da aka ce ya nemo ga zakoki sun cinye shi saura kasusuwa ya ga to wannan me zai dawo kuma ya faɗa wannan mutum ya ce ina ta tunani ina ta tunani in na dawo mutumin da na bai cikin wannan halin me zan zo mu faɗa ya ce kafin in su sai tunanin annabi ayu bai fara mu da na zo ne masa sallama na ce masa bawan Allah ya ce kana da labarin annabi ayu ya ce ina da labarin annabi ba a ƙur'ani ya ce kasan irin jarabawar da allah ya masa ya ce iya eh, sani ya ce da allah ya jarraba annabi ba. ya yi same shi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala waje da sabirin shakiran hamida Allah ya samu annabi ayyuba yana haƙuri yana mai mai da al'amari zuwa ga Allah da godiya ya ce to ka zalika kai ma ɗanka ga halin da na same shi kai ma ka zama sabirin shakiran kamar da al'amari zuwa ga Allah sai ya buɗe baki ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sa cikin zuri'ar shi ba a samu mutanen da za su saba ma Allah in an ji lahira su shiga wuta ba domin a iya zaman shi da yara, ya san alaƙar yaran da Allah kuma ya san alaƙar yaran da shi a matsayin shi na bayan da haka yanzu baya da ya sani ko bakin ciki na mutuwar yara. da haka da aka yi wannan shi kenan ba ɗauki dogon lokaci ba sai ya ji abu ila batul ya faɗi ya wani ƙara ya mutu da ya mutu ya koma zuwa ga Allah yana ta kuka yana ta kuka sai ga wasu mutane ya ba su labarin abin da ya faru sai suka ce masa ai wannan shine Abu Kilabatul Jurmi to yana daga cikin ɗaliban al numan bin Bashir kuma yana daga cikin ɗaliban Anas dan Malik suka zo suka tona kabari suka yi masa wanka suka yi masa sallah suka binne shi shi wannan mutumin da abin ya faru a gaban shi yace na koma cikin tanti na kwanta ya ce a daren da abin ya faru kawai sai nemi barkin Allah ya tashi alkiyama ya ce mutumin da na gan shi ba hannu ba ƙafa baya gani da ƙirye kifi sai na gan shi a cikin wata irin aljanna koriya wacce ta fita daban da raguwar ta mutane da kuma wata irin shiga ta kwalliya wacce ta bambanta da raguwar mutane ya tambaye shi ya ce masa alasta sahibi bil amsi ba kai bane abokina da muka haɗu da kai a duniya jiya na ganka cikin kama kaza da kaza da kaza yace ni ya ce ya aka yi na ganka kuma cikin irin wannan halin a aljanna sai abu ilabatul jirmi yace masa sabar inda albala da haƙuri a lokacin da Allah ya jarrabe ni da bala'i sannan wa shukur inda raha da godiya a lokacin da Allah ya jarrabe ni da ni'ima in abakwai in yi harkokin gabana in babu sannan yana ja masa aya cikin suratul ra'adi Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubata amincin Allah ya tabbata gare ku saboda abin da kuka yi hakuri na biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dan haka fa ni'ma uqubata ina fata ta fahimta sannan da abu isa ka sha'abi da kuma bawansa habib bin salim da kuma da yawa daga cikin ainihin wato tabi'ai wanda suka biyu sun yi karatu wurin wanda ya rawaito wannan hadisin shine an-nu'man bin bashir an bin bashir wa kana min umrati muawiya yana daga cikin gwamnoni da al-imam muawiya ya nada wato fawallar kufa ya taɓa zama gwamna a kufa lukman bin bashir lokaci mai tsawo sannan imam al-bukhari ya faɗi cewa an haife shi ne a shekarar da ya ainihin wato hijira simaku bin harbin yake cewa kanan nu'manu bin bashir nu'manu bin bashir ce, wallahi min akhtabi man sami'tu yana daga cikin mutane da suka iya khutuba wanda Allah ya ba su fasaha da zalaqa wajen bayani wanda kunne na ya ji Nu'man bin Bashir an ce lokacin da ya kira cewa a zo a wato bai a zuwa ga Abdullahi dan Zubair wani mutum ana ce masa Khalid bin Khalli ya kashe shi a ainihin wato ƙarshen shekara ta sittin da ainihin wato hudu Allah madaukakin sarki ya ji kansa wanda ya ruwaci wannan hadisin shine annabu manu bin Bashir radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa Ya ce, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal halala bayyin lallai halal a fili take sannan wa innal harama bayyin sannan haram ma a fili take wa bainahuma tsakanin halal da haram akwai umurun wasu al'amura. mujtabihat masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba sa iya gano hukuncin su sai yan kaɗan daga cikin mutane su ne malamai da haka annabi ya ce fa man ittaqa shubha duk mutumin da ya kiyaye shubha to faqad istabara'a ya kubatar da lidinihi addinin sa wa irdihi da mutuncinsa. sa wa man waqa'a fi shubaha duk mutumin da ya fada cikin shubha a nan gurin shubha shine abin da zai iya daukan halatta wani bangare dauki halatta wani bangare kamar yadda zamu zo mu bayani a fil haram ya ma auka cikin haram sai ya ga kawo min da waqa'a fil madi saboda ba ma sai ya kuni kamar hadisin da annabi yake cewa ɗin matar da za ta fita ta ce sa turare wanda kowa yake ji jin shi ce karo ce to wannan magana da annabi ya faɗa kar ka ga matarka yanzu in za ta fita tana sa turaren da in ta gitta mutane ana jiwo ƙanshin turaren kai ka ce ai kana matar kana sawa ba karuwa ba ce wallahi eh tibaru ma sai kure tunda annabi ya ce sai ta karuwa ce wallahi in bata tuba wannan sai ya ja mata sababin fadawa zuwa ga zuwa ga kafirci ina fata zuwa ga karuwanci ina fata an fahimta da haka yace wa qiyama afka cikin haramun to sai yace faqad istabara al dinihi sai yace karra'i kamar mai kiwo ne an fahimta yar a da yake kiwo haulal hima gefen shinge an san shinge ai eh ina ne shinge yashi ku an yarta a fi ya yi kusan yi kiwo a cikinsa ina ne shinge eh kai dole ka sani daga gani daga daji kake da kuma eh sannan akwai burtali eh waye san burtali yana Eh? a a kai kai ba kai wa kai dama zo eh? a ina yasa mu mun gode ma Allah da muka zaman kauye an haife mu a gari mu cikakkun yan garin nan ne amma mun je mun zauna a kauye ko mun san abubuwa a kauye da aka burtali ita ce hanyar da ake wa makiyaya wacce suke fitowa daga guri mai nisa watakila tana kai su zuwa ga inda za su je su sha da dabbobin su ruwa sannan su ƙara dawa ita ce burtali to duk inda aka ce burtali wanda shine labi zaka ga yana alaƙa da gonakin mutane dama ko hagu to in dai makiyayi yana kiwo a gefen gonakin mutane a bangaren dama ko a bangaren wa hagu shine annabi ya buga misali yace karraji kamar makiyayi ne yar'a da yake kiwo haulul hima gefen shinge nan gefensa gonar mutane ne dama nan gefensa ma gonar gonar mutane ne in dai yana kiwo a ciki to shi ku an yarta a ya yi kusa wata rana sai ya afka ciki ba shi ne za ka fi rikici yana faruwa ba tsakanin manoma da makiyaya ai ta irin wannan hanyar ne da an yi kuskure ba falata ne sai ya tura shanar da sun yi da gona kayan amfani sai a ta rikici a ta rigima sai annabi ya ce ala ku saurara wa inda likulli malikin hima kowane ainihin wato sarki yana da shinge yana da iyaka kowane mai mulki a duniya sai ka samu akwai inda ya jala ya cika da wanda ya tsallaka sai annabi ya ce ala ku saurara wa inna himan lahi ita kuma shingen Allah inda ya jala ya cika da wanda ya tsallaka ita ce maharimu ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta amma yau idan Allah ya ja shingi ya ja layi mutane ba sa kiya amma idan mutum dan uwansa ya ja layi sai su kiyaye masa ba ka ci ciki ba dokar Allah ba ta da kima a wajen idan mutane inda shi Allah ba ganin sa ba amma idan mutum dan uwanka ya sa doka ko ka bi ko jikinka ya faɗa ma to za ka sani kuwa ala annabi yace ku saurara inna fil jasadi la mudga ko inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru salahat jasadi kullu to jiki ya zafi duka wa idza fasadat idan ta lalace fasadan tasad kullu jiki ya lalace yace ala ku saurara wa hiyal qalb ita ce zuciya wannan hadisi ya kunshi abubuwa biyu dan haka idan mun zo a muhalli na alqalb zuciya Allah ka ji kan malam Ali na wangida yake cewa zuciya in ta makanci ganin gida bai fa'ida ba duk lokacin da zuciya ɗan adam ta samu matsala ta makance dan kana gani kuru-kuru a ido ba abin da zai maka amfani to za mu faɗa abubuwa guda tara da yake sawa zuciyar ɗan adam ta lalace da kuma abu guda ashirin wanda in zuciya ta lalace ta samu matsala sai an yi sannan take gyaruwa abu guda ashirin sannan kuma zuciyar nan fa ita ce mahallin nazarin rab ita ce inda Allah yake kallo shi yasa idan aka yanka dabba Allah ya ce lan yanalillahi alhumuha wala dima'uha da naman da jinin ba abin da Allah zai da su ko Allah yana buƙatar jinin ne ko nama shi waye walakin yana da kutta min sai da Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa guda bakwai a suratul shamsi sannan ya kawo jawabin rantsuwar kamar yadda zamu zo mu bayani ya kawo jawabin shine abin da yake da alaka da gyara zuciya yace kada aflaha man zakkaha wa dakaba man da sahaba haka Allah subhanahu wa ta’ala ya ainihin wato faɗa. yanzu da yawa mutane suka kan Allah da ya kiyaye da kuma amaradul kudu rashin lafiyar da zuciya ke fama da shi a cikin ƙwa'ani da Allah madaukakin sarki ya tafaɗa akwai alƙasawa sun maƙasar kulu hukun min da zalika fa yakal hidanati aw ashaddu aswa sannan akwai alkhatu fatama Allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawa walahum azabul azim wannan yana daga cikin rashin lafiya nawa na zuciya akwai alkhatmu sannan akwai alqasawa sannan akwai al-insiraf sarafa Allah qulubuhum bi annahum qawmun la yaqul akwai akwai annaka qulubuhum munkiratun wa hum la yasbuhum mustakbir sannan akwai azzaiqu falamma zagu azaga Allah qulubuhum sannan akwai ainihin wato at-tabu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون sannan akwai arran kalla arrana ala qulubihim ma kanu yaksubu duka wannan cututtuka ne da zukatan dan adam yake fama da shi shi yasa idan Allah ya ya ambaci rashin lafiya a Qur'ani to rashin lafiya iri biyu akwai rashin lafiya na gangan jiki wannan shine ba matsala a shine laysa alaikum junahun ko ba wani laifi akan ku ko in ya kasance marda sai magana rashin lafiya wa wa in kuntum marda aw ala safar wa lam tajidu katiban fadhanun maqbuda wa in kuntum marda aw ala safar sannan akwai rashin lafiya na zuciya shine zai ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna wa la taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad to irin wannan rashin lafiyar akwai wanda Allah zai ce fi qulubihim Maradun fa zadahum Allahu maradan a zuciyar akwai jinya kuma Allah sai ya ƙara mata ainihin wato jinya Allah ta'ala ya shirye da mu ana fahimta yi wannan hadisi da al-Nu'man bin Bashir yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal halala bayyin lalle halal a fili yake shine al-Imam Ibn Rajab yake cewa anna ma'ana shine anna al-halala al-mahd bayyin lashtibaha fi duk abin da yake halal ne za ka ga a fili yake babu wani rikici da an faɗa za ka gane wa kadhalika haramul mahdu haka nan haramun masu tsaye ina fata an gane to alhalalu masdarun ne na halla ana gane ganewa masdarun ne na halla na haka akan ce halla Ya yahillu hillan wal halalu wal halilu shine naqidul haram kishiyar haram na haka a wannan babu da zaran ka ce halla yahillu halalan wato wal halilu shine kishiyar abin da yake haram sannan akan ce halal dinu ko halal dinu yahillu idza wajaba ada'uhu idan mutum ya bada abin da ya wajaba a kansa sai a ce halal dinu an gane da haka wannan sai da mazdarin sa hululan halla yahillu hululan sannan akwai halla yahullu hallan idan fakkal uqdata idan mutum ya kwance mai ya kwance ɗauri sai a ce halla ya kullu hallan idan fakkal uqdata idan mutum ya kwance ainihin wato kullu sannan aka ce halla ya hillu bil kasri da kuma halla ya kullu hillatan wa hululan shine idan balagal maudi a idan mutum ya kai wani guri alladhi fihi yahillu fi alladhi yahillu fihi naharuhu wa halakuhu wa adabu idan mutum ya kai wani guri wanda yake akwai halaka a gurin ko akwai azaba a gurin sai a ce Allah ya hillu hillatan wa Kulula. ina ba fata an fahimta shi yasa za mu ga idan kana karatu qur'ani za ka ga akwai halla mudari'in ya hillu kuma an gane Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a annabi nuhu cewa ya suna ulfulka lokacin da ya zina sassaka kwale-kwale tunda an yi wa'azi an yi wa'azi mutane sun kiyarta Allah ya ce masa ya daina wa'azi dan wulakanci ma in an zo wuce an ganshi yana ya mun wa ake ba ma ya annabin Allah Da ba ka yi wannan sana'a ka zo kake ta tada mutuna ka zo ka damu mutane da wa'azi ai da ma wannan sana'a ka kama da wai sunan ulfulka Ina sassaka kwale-kwale an turo mala'ika yana koya masa ta yadda yi wa ma marra alaihim min qawmihi duk sanda manyan gari suka wuce suka ganshi sakhiru min sai a masa izgiri kare da mai kan wani ya ganka ya maka izgiri an ba wanda ya fi ka qala sai annabi nuhu ce in taskaru nan. in dai kuna mana iskiri fa inna min minkum kama taskaru wallahi akwai ranar da zamu rama kamar yadda kuka yi mana yace musu saufa saufa Alamuna. da sannu za ku san manya man yatihi azabun yuqdihi wa yahillu alayhi kuma azaban ya sauka a kan shi sannan wa man yuhillu alayhi azabun muqim azaba wacce ba ta yinkewa ta sauka a kan shi sannan Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim sannan annabi Musa yake faɗa cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatagaw fihi fa yahilla alaykum ghadab kun ga man ya halil alayhi ghadabi faqad hadaka dan halla yahillu da ma'anan annusu ina fata an fahimta da aka akan ce halla ya hillu ko halla ya hullu mazdanin hullatan wa hululan shine idan zala idan abu ya sauka ana gane da aka wannan shi to da halattawa da haramtawa ba wani dan adam da yake da hakkin wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da yazo maganar riba yace allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi sai ce zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mislu riba sai Allah ya ce wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Allah shi ya halatta sayar siyarwa sannan kuma shi ya haramta ne shi ya haramta riba da aka yace fa man ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafu amruhu ila Allah Manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya bashi cewa yana yin tahlili amma daga gurinsa ko daga gurin Allah daga gurin Allah dan ya ce alladhina ne ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar sayyi wa yuhillu lahum at-tayyib annabin yana halatta duk wani abu da daddada sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'is shi annabi idan zai haramta ya halatta daga dakkar shi ko daga gurin Allah daga gurin Allah shi yasa shi ma Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak da za ka haranta maka kanka abin da Allah ya haramta maka tabtaki marzata azwajika saboda kana neman kana neman yaddan matanka wallahu ghafurur rahim da wannan ne Allah ya sarki duk wanda zai zo ya kalli wani abu ya halatta ko ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi cewa akwai matsala da haka ya hana ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib ku daina faɗan abin da harshen ku yake raya muku na ƙarya kawai mutum ya zo ya nade kafa ya ce hada halalin mu hada haram wannan abun ya halatta wannan abun bai haramta ba li taftaru ala allahi kadhib mutum ya kirkiri ƙarya ya dingina wa Allah dan haka Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihu duk wanda yake kirkira ƙarya ya dingina ma Allah kawai ya zauna ya ce abu kaza ya halatta abu kaza ya haramta ba nasi daga Allah ko annabi wannan babu yadda za a yi idan aka je lahira su wanye da shi da Allah lafiya don Allah shi ne mai haramtawa kuma shi ne mai halatta inda shi ne mai halatta shi ne mai haramta shi yasa ya sha faɗa a ƙur'ani ya ce uhilla lakum lailatul siyam ar-rafsu ila nisa'i wannan libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allah annakum kuntum taftaruna anfusakum wa taba alaykum wa afa ankum wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر الآية da ya zo ya ambaci matan da ba za a aura ba a suratul nisa'i sai da ya gama sai ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitabullahi alaikum amma illa lakum ma wara'a zalikum an halatta an halatta muku abin didda ba wannan ba Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ma za ubilla lakum me aka halatta musu Allah ya ce kulka ce musu uhilla lahum at-tayyib uhilla lahum at-tayyibat duk wani abu mai daɗi an halatta mu. wa ma allamtum min at-tawari mukallibina tu'allimunahunna da abin da kuka koya ma karnukan ku farauta mimma allamakum Allah daga abin da Allah ya sanar da ku da haka fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci abin da ustaza kare ya kamo wasu rasulullahi alaikum ambaci sunan Allah karen da aka koya masa farauta ya iyaka da ilimi idan ya je ya kamo abu ba ka tambayar ya aka faƙulu min ma amsakina alaikum wasu kwa rasa mallahi ka ambaci sunan Allah kawai ka ci to in kare mai karatu ya bice dan uwan shi kare mara karatu wannan ne ya bada lasisi Allah ya ce idan ya kamo abu a ci yaya za a yi dan adam mai karatu da wanda ba shi da karatu su zama ɗaya sai ka ga mutum ya zauna ce ta ko da ni da ba malami ba na san wannan abin ba ta ba ko ya aka yi sani Allahu alam ce ko shi da ba biye karatu ba ya san wannan abin ba daidai ba ne wallahi sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ne aka halatta muku duk wani abu mai daɗi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin ahlul kitab ya halatta gare ku sannan wa ta'amukum hillul lakum abocinsu ya halatta gare mu sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu at-tayyibat wa la tuharrimu at-tayyibat ma ahalla Allah lakum kada ku haramta duk wani abu mai daɗi da Allah ya haramta muku wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadi da haka yace wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba ku ci duk wani abu da Allah ya azurta ku da shi halal ne mai daɗi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah da kuka yi imani da ainihin wato shi sannan yace wa hilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul bahri saydul barri ma dumtum fi ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi Ilaihi tushar to wannan ta bangaren al-halal kenan ko tunda muna da al-halal sannan akwai kuma me al-haram abin da yake ainihin wato al-haram da haka duk lokacin da ka ce halal to dama kishiyan halal ne wa ne haram shi yasa mun karanta da ku a usul fiqh muna da hukumul wada'i sannan muna da hukumul min takalifi hukumar takalifi ya kunshi abu nawa biyar akwai mi wajib akwai mi almandu almakaru almubah almubah kai malam umar a ah, shi ne almuba kai dan uwa tuno dai eh Alwaji. almandu Alwaji daya almandu biyu almakaru uku almubah hudu wannan ne na biyar almuharram shi ne na biyar nan hukumar takalibi ba eh ɗan uwa guda uku ne da ja'alu shay'a au li shay'an aw au lahu aw mani'an lahu dole ta yanke ya kawai na usulun fiqh an fahimta ai to dama ko dai abu in halal ne yana wani janibi yana janibi na ba idan kuma haramun ne yana ɗaya janibin na haram kaga yanzu wannan hadisi ya kunshi abu guda biyu cikin hukumar takalifi shine dawa da almuba shine halal da kuma wa almuharram abinda Allah madaukakin sarki ya halalta to da abinda yake mubah ne halal da abinda yake haram ne wa'annan annabi yace a fili su innal halala bayinu wa innal harama haram a fili take sannan halal ma a fili take ina fata an fahimta dan haka alharam a yare na larabci ismun ne da mafur ne suna ne na abin da aka haramta wa huwa ma'khuzatun min maddati haruma daga madda ta ha'un da ra'un sai allati tadullu ala al-man wa tashdid wanda duk sanda kaga an yi amfani da fi'ilin haruma a yare na larabci ce yana nuni akan hana abu da kuma tsananta. Allah madaukakin sarki ya faɗa a kisar annabi Musa da mahaifiyar shi da ya ce wa haramna alaihi almaradi amin qabl da haka da ya ce wa haramna da ma'anin wa mana'ana man ana dan haka alharamu fil lugha shine albalu dan haka akwai alaƙa tsakanin haramun ta yare ta larabci da haramun ta shari'a da haka duk abin da kuma Allah kaga ya haranta shi to ya hana shi ana gane wa harzamna alaihi almaradi min qabl fa qala kan adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun al-imam al mun yi ta'arifin haram a karatun mu na usulul fiqi ko da aka suka ce haram anan shine mustahiq az-zammu ala fi'lihi abinda ya cancanci duk wanda ya aikata shi a zarge shi wasu suka ce ne ma hisabu ala tarki abinda duk idan kai baka yi shi ba to Allah zai baka lana biniyatul taqarrub ila Allah ta'ala amma mun riga mun yi ta'arifin haram a karatun mu na usulul fiqi ne abinda duk idan kai ka aikata shi in an je lahira Allah su ya maka azaba idan kuma ka bar shi dan Allah Allah zai baka lada shi ake ce ma haram da haka yanzu duk wanda ya zina in an je lahira to ya cancanci Allah ya masa azaba in kuma mutum ya bar zina dan Allah kuma yana da damar yi to in an je lahira kuma Allah sai ya ba shi lada wannan shine haram duk wanda ya samu dama na ya turmushe kudin mutane ya ci sai bai ci ba to idan an je lahira Allah zai ba shi da wanda kuma ya ci to in an je lahira ya cancanci Allah ya masa azaba wannan shine ainihin wato haram ina fata an fahimta dan haka haramun nan al-imam faris abadi ya faɗa ya ce lafazin haram idan ka gan shi a ƙur'ani to yana komawa zuwa ga abubuwa kusan guda goma abu na farko haramul munakahati akwai haram bangaren auratayya haramul munakahati haram ta bangaren ainihin wato auratayya Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما wannan shine haramul munafahati haramun ta bangaren ainihin wato auratayya an fahimta ai sannan akwai na biyu shine haramul fisq wal ma'asiya haramun ta bangaren fasikanci da kuma sabon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kulka ce masu inna ma harrama rabbiyal ma'asiya qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana kace ubangiji ya haranta alfasha ta ɓoye da ta bayyane sannan wal isma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam da kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min iblaqin nahnu narzuqukum wa nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan shine haramul fisk wal ma'asiya haramun nafasikanci da sabon Allah sannan akwai haramun ta'al haramul haramun na ban mamaki da kuma mu'jiza ita ce ayat da muka kawo da su da haka da Allah ya ce wa haramna alaihi al-maradi min qabl ay ba hadi bane da shari'a ko haramu hani ne na ban mamaki da kuma mu'jiza tunda ai mamar annabi Musa ta ce wa qalat li uktihi qussi kibishi fa basarat an junubin wa hum la yash'urun ta bugun gaban annabi Musa sai ta ga inda aka kai shi amma su ba su san cewa annabi Musa take biwa ba tunda Allah ya mata alƙawari sanda za ta ɗauki annabi Musa ta saka akwati Allah ya ce masa la ta kafi wa la ta hazani karki tsoro kare baki inna radu ilayki za mu dawo miki da wannan dan waja iluhum lil mursal da haka wannan ayat ta hada umarni biyu hani biyu sannan bishara guda biyu to tunda ta hada umarni biyu hani biyu bishara biyu wannan alƙawarin da Allah ya yi mata ya cika ya ce wa harramna alaihi almaradi an mun hana ma a duniya wata mata ta iya shayar da annabi Musa da haka wannan haramun ana kiransa haramul ajaib wal mu'jiza hani na ban mamaki da kuma mu'jiza ina ba ta an fahimta sannan akwai ainihin wato haram haramul azabi wal hukuma haramci na azaba da hukuma ku kiyaye wannan saboda kullum idan ba irin waɗannan idan ake kiyaye wato gurin fassara kuma dole sai an dinga samun matsala Allah ya ba mu labarin yan wuta Allah ka kiyaye Allah ya sa ba mu ya ce wa nana ashabul nari ashabul janna yan wuta za su kira yan aljanna za su ce an afidu alaina min alma'i da Allah ba wani abu da za ku dan san mana na ruwa aw min ma razaqakumullah ko wani abu da Allah ya azurta ku da shi na abinci qalu sai yan aljanna su ce inna Allah harramahuma alal kafirin da haka wannan haramun ce ta ukuba da kuma azabtarwa kamar yadda wa qala almasihu ya bani isra'ila kamar yadda al almasihu annabi isa zai ce ya ku bani isra'ila ibudullah rabbi wa rabbukum sai ce innahu man yushrik billahi duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to faqad harrama Allahu alaihi jannata Allah ya haramta masa aram dinna. wannan haramci ne na ukuba da kuma yi masa azaba ba bala'i ko a duniya dan adam ya koma zuwa ga Allah a ce ba zai shiga aljanna ba ya gama kudin ukuba da bala'i kuwa shi yasa ma su imani suke addu'a suna cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita ka gama ainihin wato wulakanta shi Allah ka kiyaye mu da wulakancin lahira sannan abu na biyar akwai haramun faski haramun faski shari'a ce. haramun ta bangaren bata abu a bangaren shari'a eh fasku shine bata abu dan haka Allah ya ce mat alaikumul maitatu waddam wal hamul khinziri an haramta muku cin mushi da matacce da kuma alali wa ma illa li ghairi bihi da abinda aka daga murya aka yanka ba dan an yi wato wurin Allah ba sannan abu na shida akwai haramun ilmani wal halaka haramci na haramta maka abu da kuma halaka ka akwai alƙaryar da Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlakana ha annahum la yarji'un sannan abu na bakwai akwai haramun shahawati wal hawa akwai haramci na son zuciya da kuma sha'awa Allah madaukakin sarki ya ce wa an'amun hurimat zuhuriha wa an'amun la yadhkuru rasmallahi alaiha iftira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftaru akwai haramun nazri maslaha akwai haramci na wato alwashi da kuma maslaha an gane Allah ya ce mana kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzila at-taurata qul fa'tu yanzu wannan haramcin wani irin haramci ne nazar, domin alwashi annabi yaqub yi Ya ce idan Allah ya bashi lafiya zai yi kaza zai yi kaza zai kaza da haka wannan haramcin na nazar. haramci ne na nazar. shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajaka wani irin haramci ne wannan haramci ne da maslaha ina ba ta an fahimta to sai an kiyaye wannan ka'idodin da haka ba dukkan inda ka ga haram bane za ka ɗauki hukunci duka iri ɗaya ka ba su a cikin littafin Allah kamar yadda muka ga matakan ya biyu nan akwai haramci lin nazar akwai haramci mai Lin masla, ina fata an gane sakon sannan akwai haramun wato alhazari wal ibaha akwai haramci na hana abu haramun ne da kuma ainihin wato halattawa shine uhilla lakum saydul bari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrama alaykum saydul bari ma dumtum hurma sannan na goma shine akwai ainihin wato haramun tauki wal hurma haramci na mutunta abu da kuma alfarma an gane Allah ya faɗa a kan garin maka yace inna ma umirtu ka ce an umarce ni ne an a'abu da rabba hadhihi albaldata in bauta ubangijin wannan garin wanda shine allazi harramaha kun ga harramaha ba ya haramta ta ba a'a wannan haramci ne na at hurma Allah ya sanya wannan garin harramaha ya sanya ta a gurin duk wani musulmi a duniya tana da mutunci tana da alfarman da ya kamata a kiyaye walahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al da kanan at-tahrimu ne lit-tawqir wal hurma haramci na mutuntawa da kuma alfarma garin maka yake da shi ina fata an fahimta da shi yasa Allah ya faɗa a Qur'ani cewa qalu inna tabi'ul huda ma aka nutaqattum min ardina Allah sai ce awa lam yarau anna numakkil lahum haraman amina da haka harami ne saboda haka ya zamanto yana da alfarma yana da ainihin wato mutunci aw lam yarau anna ja'alna haraman amina wa taqattabu an-nas min hawlihim afa bil yi yu'minuna wa bi ni'mati llahi ya yakfurun Allah ta'ala ya samu dace da haka malamin tare yana nuna lokaci ya yi idan Allah ya ta kai mu sai mu tsaya akan sai mu tashi akan wa baina kuma umurun bi haka. sai mu ji me shubha a yare na larabci sannan ayoyin qur'ani ne suka faɗi qur'ani mutashabi ne ta wani bangaren sannan muhukam ne ta wani bangaren ta ina ne qur'ani yake muhukam ta ina ne yake mutashabi in Allah ya da zamu a sati mai zuwa Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميل تنبيه. ماذا أقول؟ آية في سورة الواقعة. أمم. وأن الله يقول: "إن شاء الله يمس بذل المطهر". الشيء، آية القرآن. إياها لكن كل آية في سورة المطهر منكم. ruwan wanda bai da tsarki shi ma wani ta tsammani. to sun yi sabani a gane kuma abin da ya janyo sabanin idan ka karanta alfiya ta abdullahi gwandu ta kitabu mai fita wasu a za ka ga akwai inda yake cewa ya ji zo ifadatul muqaddam kila wajen nahi wa amru wajibi to da aka daga cikin misalan da suke bayarwa cewa akan samu jimla kabariya ta fita daga ma'anarta ta kabariya ta koma insha'iya sai su kawo misali da wannan aya ta laye wasu gugun luttafa ka gane jimla kabariya shine idan Allah subhanahu wa ta'ala akwai bambanci tsakanin labari da kuma hukunci a ce kai kaza ko kai kaza da haka akan kawo a ba da labari kamar wa iz akadna mithaqa bani isra'ila ai kaga la ta'budu illa Allah ne idan ka kalli siyakin ayar za ka dauka kamar labari ake la ta'budu illa Allah wa bil walidayni isana da haka jumla ce khabariya amma ma'anar ta insha'iyya la ta'budu illa Allah shine ka kota kowa an ba in ba Allah ba na haka sai suka ce wannan la yamassu illa al-mutahharun jumla ce khabariya amma ma'anar ta insha'iyya to amma kuma wannan yana buƙatar dalili dan ba haka kai kake dauki aya ka ce kabariya ba ce ta koma isha'iya ba haka ake kamar yadda na ga da ya zo babin kinaya wanda yake mai littafin shai ya tashi kawo daga cikin misali na kinaya sai ya kawo abin da ya faru a suratul sa'ad da annabi dawud ya ce na'aja inna hadha aqilahu tis'un wa tis'una na'aja na'aja kinaya ne da ainihin wato tinkiya ko akuya wanda ni ma ban yi da wannan maganar ba ina fata an fahimta ba wani na'aja da ma'anan an kawo na'aja kilaya ne ba tinkiya ba ne mace ake nufi don daga ƙarshe in kai da wannan ƙa'idar ta balaga to za kuma a jingina cewa annabi dawud ya mu wani kwatan mata wanda kuma wannan ba zai yi ba ka gane to zance na gaskiya ana maganin qur'ani ne daga lokacin da yake lokacin ba saboda abin da ke bayan aya inna la qur'anun karim sai ce fi kitabul maqmun yana cikin wani littafi koyayye ne lauhin mahfuz dan haka la ya masu babu wanda zai iya taba qur'ani daga lokacin da yake lauhin mahfuz zuwa ga annabi illa al mutahharuna sai waɗanda aka tsarkake su sune mala'iku inna ayatin ya mara cewa marfu'atin mutahhara bi aidi min kiramin barara da aka suka ce da ana nufin mutane ne sai dai a ce la ya masu illa limutatahharuna domin akwai bambanci tsakanin tsahara da tsahara shi yasa zaka ga ababan tsarki can da yace wa yasalunaka anil mahidi sai yace qul adam fa atazilun nisaa wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at ne wa yuhibbu al-mutatahhirin da yake mutane ake magana والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى Allah ya ce wallahu ya'lamu innahu lakadun sai ce la taqum fihi abadan لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه سيتي فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللات يحب المي مطهرين أي متطهرين asali. sai aka cire tawon din aka ce mutahirina na haka akwai bambanci tsakanin tahara da kuma tatahara da haka tahara shine ya tsarkake kuma Allah shine mai tsarkakewa shi yasa zaka ga ai matan aljanna da ba su suka tsarkake kansu ba Allah ne ya tsarkake su zai ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum min jannatin tajri min tahtiha al-anharu min khalidin fiha sayti wa azwajun min mutahhara da mata waɗanda aka tsarkake daga tahara ya tafiru ta da haka yadda aka tsarkake matan aljanna haka ma mala'iku aka yi wa aka tsarkake su su kuma dan adam sai dai ya kallafa ma kansa ya zama ya zama mai tsarkin shi yasa akwai bambanci tsakanin ta tsamhara da kuma tsamhara an fahimta tare da haka ana maganar mala'iku ne cewa ba wanda zai taba qur'ani daga lawil mahfuz zuwa ga annabi sai su mala'ikun da Allah ya tsarkake su sune za su iya taba shi amma ba ana nufin cewa ba wanda zai taba qur'ani ba sai yana da zarki sai ya alula ba shi bane gaskiyar magana karatu Allah ya sa mu dace eh wannan shi ne hmm? wa alaikum assalam ya bai ta yana karin karabi a gida karin magana shawari wai annabi ba ba shi bane annabi annabi ce kada a yi ba ba shi bane zuciya ajin lokacin da aka hana ka abu ai an hana a lokacin duk da aka ce ka yi abu an hana ka kishe shi idan aka ce kai sallah a biyu kai sai kana da hankali in kana da hankali ai kai ka san an hana ka kishiyar a biyu ne ai ka gani shi ai shirme yake a babun addini shi yasa ku kiyaye wannan ka'idar duk wanda ya zo ya ce wannan abun addini ne to ya rena ma wayo ya ce wai kuma kai za ka kawo hujja a kai za ka zauna shi ya kawo hujja haka ya kamata amma ba kai ka kawo abu baka da sunan addini kuma ka ce wai in kawo maka hujja inda aka hana kai da ka zo kai ka ce addini ne kai za ka kawo waye ta ku rike wannan ka'ida saboda a ka'ida ta addini ba ka zuwa kai wani abu in ba Allah ba ne ko annabi ya sa kai ciki shi yasa suka ce al'asulu fil ibadati at-tawqi ko al-hadar ba a fara gabatar da wani abu da sunan bauta ma Allah din ba Allah bane ko annabi ya ce idan ka ce haramun idan ka zo kai sai in tambaye kan cewa ya saka amma ba kai ka zo kai abu kuma ka zo ka ce wai ni zan kawo maka dalilin da aka hana rini amma idan na sa hula ko kwa asali ita kuma wannan kaya ne na rayuwar duniya ko in wani ya zo ya ce haramun ne sai in ce to ina ka haramta da ka wannan duk abin da yake na amfani ne asali duk abin da na ga yana da kyau ko zan ci ko in sha ko in sa dan sani idan ka zo ka ce wannan rigar da ka sa haramun ne sai in ce to kawo aya ka kawo hadisi shi asali kayan amfani za ka yi ta amfani da komai ne sai an samu abin da ya ce karfi amma ibada baka isa ka zo ka fara wala ba sai an tambaye ka wayin saka to sai mutum ya zo ya haɗa tsakanin ibada da mu'amala sai ya kuwa matsa sai ya matsa shi yasa an kara suka ka gane waɗannan abubuwan mu'amala ne yadda akwai a masallaci akwai a ina akwai a coci watakila ma na cocin ya fa na masallacin ba ka wani kuma yau idan mutane suka ce ba za mu ƙara sallah da lajibi ka muka cire fankokin idan muka je lahira Allah zai ce dan me kuka daina sallah da lati bika daga nan zaka gane wannan ko da ita ko ba ita saboda babu ne na mu'amala za a huta ma Allah mota kana hawa kirista na hawa idan ta yi baci a hanya za ka tafi zare kabli za a yi ko ba da zare ka gaba ɗaya ba kabli ba ba ba aji da ba ibada ba ne zama wani ka matsa mai fiye ce zaman kama a ka daure bida ne don annabi bai zo na adam eh ya ce maka annabi hawa mota ba bai hawa mashin ba hawa mota bida ne hawa mashin ma bid'a ne kaga wannan ba maganar karatu ake ba magana ce ta wata idan littafin da nazo da shi na baka saboda haka inda lokaci ya ba sai mun kai kan hadisin irbadu dan sariya za mu karanta gashi wannan littafin shehu ibrahim in yasi alkaulai shafi bi da rabi ya dauka a nan gurin yana magana a alkhatima cewa ba wata bid'a mai kyau shehi ya ce duk bid'a bata ce ga littafin ana sayarwa ɗalibai su su nema sunansa Ana fi annal ilma huwal sunan littafin kenan shafi biyu da rabi tun daga nan al duk abin da wa'annan suke kawowa cewa bid'a ne sai da shehi ya kawo ce ba bid'a ba shi yasa kullum bambanci tsakanin tattaunawa da mutumin da yake da karatu da wanda baya karatu wani ya ce min suna jayya da wani shehi a Maiduguri ta facebook tunda na bashi littafin nan nace ka kwafe mai abin da shehu ya faɗa a littafin shi ka tura mai in zai yi raddi sai ne ma shehu raddi tun da ya tura mai har yanzu bai ƙara magana ba eh. duk abin da suke kawowa suke bid'a ne na sa kaya hawa mota gina makaranta wa dukkan sun shehu ya kawo a nan ce ba bid'a bane yace ba bid'a bane har cikin maganganun shi Ya ce wa min thamma za su fil ilmi daga nan ne ma wanda suka kafa ilimi suka yi inkari a wajen sanin littafin Allah da sunan annabi ta qasimil bid'ati ila kasar wajen rarraba bid'a gida gida ba san bid'a akwai hasana da husaina da husna ma waraddu shehu ibrahim yace suka yi mata raddi ala al qasimin akan masu rarrabawa ونصه على أن كل مخلص بدعة على الإطلاق فإن ما كان ومن كان وأينما كان وكل بدعة ضلالة على إدراكها haka shehu ya faɗa a ciki sai in mun zo za mu karanta har ya zo a ƙarshe ya ce wa ƙadin a ahalin ma'arifa bil ƙur'ani wal hadisi ya ce duk wanda suka san ƙur'ani da hadisi sun ittifaƙi ala anna kullu bil asd dalala akan cewa duk dukkan bid'a ainihin wato bata ce har shehu ya faɗa ya ce kai wa man kana inda hu dalilin alal min alkitabi aw qur'anun min sunna yace duk wanda yake da dalili a littafin Allah ko a sunnar annabi dalun ala taqsim bida wanda yake nuni akan rama bid'a a ce akwai hasana da husaina da husna yace fal yatafaddal alaina bi ibarati in ya ita ya kawo mana dalili wannan maganar fa shehu Ibrahim da yake yin ta a wannan littafin wanda aka wasu mutanen ba karatu suke ba sai zo su ta hayaniya kawai suka gari da hayaniya da ihu akwai lokacin da malam mantawa aka yi wata fira da BBC lokacin bai ba yana da rai aka je aka same shi aka yi fira da shi dumba ba zai ce maulidi bid'a ya kawo da dire ya kawo da dire yan jaridu sai suka buga ma wani malami a nigeria za a yi fira da shi a wani maganar farko da ya tashi faɗa sai ce shi kan shi dumba ba tsammami da wai haife shi a zamanin annaba tun da ba haife shi a zamanin annaba wai shi kan shi min ba da maganar karatu ake wata magana ake yi Allah ta'ala ya shirye da Allah kuma ya sa mu dace sai idan mun je maganar hadisin Irbad dan Sale kullu bid'atid dalala idan mun zo ba za mu tsaya mu ta bayani ba mu ce wani ya ce bid'a kana a kawai da tamu shi za mu karanta zai mu wuce mu dama mun yadda ba wata bid'a mai kyau duk bid'a fata ce eh, akwai mukaffira akwai gairu mukaffira amma ba wata bid'a da wata hasana da husaina da husana daga nan ne aka samu da maulidi gurin zama da kan maganar bid'a hasana duk masu hankalin duniya sun ta cewa maulidi bid'a amma da aka sabani aka ce akwai bid'a hasana daga wajen bid'a hasana ne aka shigar da maulidi ya aka ce an yadda bid'a ne to amma hasana ne <laughs> wallahi daga nan da ya samu shi aka ce an yadda bid'a ce hasana bid'a ce amma hasana ce bid'a an fahimta yi to shehi ya ce ba wata bid'a hasana duk bid'a bata ce ko muna nan akan wannan fahimta akan wannan umumi na hadisin annabi ya faɗa Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam